Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun suna na Fuad Umar kuna sauraron mu Lavin Kibla FM. Alhamdulillah lokacin debating ya kai, insha Allah za mu zo mu samu wannan debate slash dialogue between two scholars, Sheikh Musa Yusuf wanda ke da lakabi Asadu Sunna da kuma Sheikh Faruk uh, shi kuma wanda mutane shiya suka ce wai inda a ashek asadu sunna ya zo shi kuma shi ne asadu na shiyawa shi ta za su zo su engage lavin kibla fm ya so mu ci amfani a suna nan tare da mu na musu sallama sa'an nan kuma in ba da details na wannan program na so ma wata sheik asadu sunna ina ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah na biyu kuma Sheikh Faruk shi kuma sallama ana ce salamu alaikum Sheikh Faruk alaikum assalam wa rahmatullah masha Allah Sheikh Faruk na line na break a lot ai kokari a magance shi ya so kada ji maganan nan rabi rabi to alhamdulillah uh, wannan bayan Allah guda biyu sun take the right approach shine in aka samu differences ana gamuwa a zuwa debate a dialogue kan wannan differences na a kawo hujjoji a kafa haka ke yi kuma kibla fm yanda muke jin dadin shirya programs kenan based on uh, wato evidences in uh, fact to alhamdulillah wayan bayan Allah sun sun agree su zo su engage kan wannan debate ya so mu ci afani Uh, in ji sheik asad sunna ya ce wai usul din uh, wanga topic wai perspective fahimtar shi na mutanen ahli sunna wal jama'a koko izala wai ya sha bamban da yanda mutanen shi'a suke nasu wai differences na ciki to sheik faru kuma ya ce wai a'a sheik asadu sunna bai aje magana yanda ya kamata ya aje shi ba wai akwai more to maganan nan uh, than yanda Sheikh Asad Sunna ke aje maganan nan shi yasa insha Allah akan haka suka agree kamar sun zo su gamu on Kibla FM su debate ya so a ji maganan juna a duba inda maganan take gaskiyan na take duka mu ci afani Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com in mun gama wannan shiri kun samu wannan program file kan kiblafm.com sai sa wannan website ku yawa visit wannan website din nan to uh, Sheikh Faruk uh, ina ce da kai da Sheikh asar suna kuna jina na'am sosai kwarai kuwa muna jin ku to Sheikh asar suna a amsa ina fata kai kuma kana jin mu alhamdulillah ina ji malam Masha Allah, to ai kokari in an tsaya wuri daya ka samu network na a maintain domin karin aka ci gaba da magana a ta samu maganar rabi-rabi. Very important domin in an kare maganan bai fito ba to ba yi komi ba. Shi ta ina roka kudin dukanku ku magance background ku ya so a samu maganan da zai fito bakin ku cikakke in an gama mutane su samu kafin da za su ci amfanin shi yau da kullum. To alhamdulillah a um, akan haka ba da bacin lokaci ba kamar da muka yi alkawali a cewa kun yi magana 10-10 minutes kun wanga yi magana 10 minutes wanga kuma shi yi magana 10 minutes bayan an kare magana 10 minutes nan mun ta rotate sannan kuma mun ce halfway mun bude phone line shi nan a kawo muku tambayoyi usul din a wurin mutanen shi'a da mutanen ahli sunna in ji sheikh asadu sunna wai babu daya ba ne ko ya sha bamban sheikh faro kuma ya reject wai yanda aka aka yi maganan nan ba aji shi daidai ba sheikh asadu sunna ka suma 10 minutes zaka ka bude wannan bayani da shi a yi kokari ko menene a kashe domin in ba jin ka ba ya ci maka 10 minutes kan nan idan ko menene ke kusa da ka a kashe ya so a yi maganan nan direct ya so mu samu magana nan a ah, clara shi yasa akan haka sheik asad sunna wanda officially sunan shi sheik musa yusuf yana based daga kaduna state nigeria duniya ana sauraron ka on kibla fm a doki abin maganan a yi magana 10 minutes ya so sheik faru kuma ya yi magana 10 minutes a ah, bismillah sheik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وما سسر رمو أبيد والنلوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ba ‘yan uwa haƙuri saboda yanayi na jarrabawa da aka samu al'amari na rayuwa da addini ya gaji haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da yake bibiye da mu Allah ya sanya shi a cikin mizanin aikin sa da kyau ranar tashin aljama masu saurari kar su manta dalilin abin da ya janyo wannan tattaunawa shine program da na gabatar sati biyu da ya wuce akan menene babban dalilin da ya haifar da matsala a duniya tsakanin sunna da shi'a ta yadda ya zamanto da dama daga cikin wanda suke musulmi ne ba su fahimci su ma san cewa ba asali a usul din na shi'a nasu daban na ragowar musulmi daban wannan maganar ba ni ne na faɗe ta ba malamin shi'a ni imatullahi jazairi a littafin shi al'anwarun nu'umaniya shi ya faɗi cewa a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas ya ce inna la nastalu ma a ahli sunnati ala ilahin ya ce babu yadda za a yi mu haɗu da ahli sunna akan Allah ɗaya wala ala nabiyin ba za mu haɗu da ahli sunna akan annabi ɗaya ba wala ala imamin ba za mu haɗu da ahli sunna akan shugaba guda ɗaya ba yace wa zalika annahum yaquluna wannan ya faru saboda su ahli sunna suna faɗa suna cewa Ubangijinsu, wanda da Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabin annabin wannan khalifan shine Abubakar da Aisha ce in ku Allah da ya aiko annabi khalifan wannan annabin bayan sa shine Abubakar yace ba mu yadda da wannan annan ba annabin ma ba mu yadda da shi ba wannan ita ce maganar da shi Imatullah Jazairi ya faɗa shaida ta biyu daga wannan ka'idan ne duk wani abu da mutum ya sani a musulunci to da ga shi a ba yin daidai da musulmi rukunin imani da dukkan musulmai tare da saɓaninsu suka yi ittifaki a kansu guda shida ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su a cikin ayoyi guda biyu a cikin ayoyi guda biyu ya faɗi guda biyar sannan ya zo ya faɗi ɗaya a wari Allah ya faɗa a suratul baqara yace laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib sai yace walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina ya ambaci guda biyar a haɗe ya ƙara zuwa a suratul nisa a aya ta ɗari da talatin da shida yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu sai yace wa man yakfur billahi kenan wa malaikatihi bi kenan wa kutubihi uku kenan wa kenan biyar kenan ba'ida wannan mutumin ya bace fata a fili maganan kaddara wanda shine na shida ayoyi da dama sun tabbatar da imani da kaddara irin su in min illa inda na kaza ilhu wa ma nunzilu illa bi qadrin ma'lum irin su in kullu shay'in ku bi kadar. irin su idan shi in ku tuka fataqulu hal adullukum ala man yusul فرجعنا كهدوء إلى وتسن بيت على قدر يا موسى إذا سوى فجرها الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر الآيات كثيرة آيون سنة ديوا وين su سوى لكل إيماني da mun ka yadda muke bauta ma Allah da su kuma ga su a cikin alkur'ani amma rukunin imanin shi'a nasu yayin da na rago musulmi ya zama guda shida nasu biyar ne akwai at-tauhidu akwai annabuwa akwai al-mi'at akwai al ilahi akwai al-imama al-imaman nan shine yadda da cewa akwai wasu mutane guda goma sha biyu Allah su ya naɗa bayan annabi ya ga duniya to yadda da su cewa su aka naɗa to ne daga cikin rukunin imani guda biyar a wajen shi'a da haka babu yadda za a yi ta haɗa wancan abu guda biyar ne wannan shida su zama daidai bai taɓa yiwa sannan shika-shikan musulunci guda biyar na raguwar musulmi yayin da ya zama na raguwar musulmi guda biyar ne na shi'a kuma nasu guda shida ne domin bayan shaidawa da gaskiya bayan shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallah zakar azumi aikin haji to su shi'a sun kara da wilaya wato imama can rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sannan alwilaya nan shika-shika ne daga cikin shika-shikan musulunci idan mai sauraro ya kalla da kyau can guda shida nasu biyar nan guda biyar nasu guda shida sai yaya za ka yi ce an yi daidai babu saɓani a ciki a ƙarƙashin wannan ne la'akari da lokaci tun daga mutum na ɗaya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu mutum na biyu al-Imam Husaini na uku al-Imam Hassan na biyu al-Imam na uku al-Imam Husaini Ali bin Husain shine Zainul Abidin Muhammad bin Ali shine al-Baqir har zuwa na sha ɗaya na sha biyu shine Mahadi to mutum ya yadda da wa'annan su Allah subhanahu wa ta'ala ya nada bayan shugaban bayan annabi ya bar duniya to a wajen su fa ɗaya ne daga cikin rukuni na imani ɗaya ne daga cikin rukuni wato shika-shike na musulunci ya zo a cikin wato littafin usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na sha takwas da kuma almahasin shafi na ɗari biyu da sittin da da tamanin da shida da kuma al'ayashi littafin shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da ɗaya da kuma biharun anwar a mujalladi na sittin da takwas sheshin mai shafi na ɗari uku da ashirin da kuma mujalladi na arba'in na tamanin da biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da talatin da uku wannan gurare da dama ya zo sun ce an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyu ne akwai as wa zakatu wal hajji wal wilaya da wilaya wanda duk wanda yake saurare yanzu a duniya yana kallon tashoshi suna samun suna al-wilaya abin da suke nufi da shi kenan qala zurara fi zurara yake wa ayyu shay'in min zalika a'zamu a cikin wa'annan guda biyar da sallah da zakka da azumi da aikin hajji wanne ne yafi da wilaya fa qala sai ce al wilayatu akbar yadda da shugabancin wa'annan mutanen guda goma sha biyar yafi da annaha mutahuhunna domin ita ce mabuɗin su gaba ɗaya haka ya zo a cikin ilal shara'i da kuma al da kuma al ilimin shara'i shafi na ɗari da arba'in da tara alƙasa'id shafi na ɗari shida da ɗaya albasa'id shafi na ashirin da uku isbatul hudat a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da takwas da shafi na ɗari shida da sittin da shida da kuma ta'awilin ayat suka kawo cewa daga Jafar Sadiq ya ce uri da bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila sama wa an yi da annabi zuwa sama mi'a wa 20 marra sai ɗai har sau ɗari da ashirin duk musulmin duniya kuma sun san sau ɗai aka yi isra'i da annabi dan Allah ya faɗa ya ce subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram suka ce wato ma min marratin babu wani zuwa da annabi da aka yi isra'i da shi a cikin zuwan nan da ya sama har sau ɗari da ashirin illa wa qad awsa Allahu azza wa jalla fiha annabi fati ce a ciki Allah ya yi wa annabi wasiya bil wilayati li ali wal a'imma akthar mimma bin bil fara'id sai amma ali annabi wasiya akan abin da ya shafi Imamanci sai ya ji ali da kuma imamai bayan shi da yadda ake masa wasiya akan duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato farlanta wannan yana cikin biharul anwa da kuma nuru takalaini da kuma al-burhan haka ya zo daga Ali Zainal Abidin kamar yadda suka faɗa suka ce ya ce wa inna afdalul bita ma bain rukun wal maqam mafificin waje shine tsakanin rukuni da kuma maqam wala anna rajulan ummira da wani mutum za a rayar da shi ma umira nuhi fi kuma alf sanatin illa 50 aman da za a rayar da wani mutum cikin mutanen annabi nuhu ya rayu shekara dubu ba hamsin ya sumun nahar ya azumi da rana wa ya kuma zalikal mawdi sannan ya je ya tsaya tsakanin rukun wal maqam sun malaki Allah da ghairi walayatina sannan ya haɗu da Allah idan da yi imani da wannan imamancin ba lam tanfa'u dalika shay'an duk wannan abin da ya na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa amfani ba sannan ya tabbata suka ce daga kakansa shine Ali bin Abi Talib ya faɗa ya ce lau anna abdan yaqbada Allah alfa sana da wani bawa zai bauta wa Allah shekara dubu la yaqbalu Allah minhu Allah ba zai karɓi ibadarsa ba har ta ya arifa wulayata na ahlul baiti ya san wannan wulayar ta mu ahlul baiti walau anna abdan abadan laha alfa sana da wani bawa zai bauta wa Allah shekara dubu waja'a bi amal sayyidin wa sab'ina nabiyyan yanzu wa Allah da aikin annabi saba'in da biyu ma ya tsabar Allah minhu hatta ya halifa wilayata na ahalin bai babu yadda za a yi Allah ka ka zo fa da aikin annabi sai har saba'in da biyu Ka babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadarka har sai ka zo wannan abu wa illa akabbahu Allah ala man kirihi fi nar jahannam kun ba haka ba sai Allah ya turba da hancin mutum a wuta to mu rukunin imanin mu na faɗi dalilansa a Qur'ani kuma ina so idan shi malam Faruk zai kawo dalili dalili inda biyu ne a Qur'ani akwai hujja wacce take ka tsaye subut ka tsaye dilala idan an ce da tsaye suhud da tsaye dilala da ya tabbata duk musulmi ba ka shakka gurin tabbatar shi sannan dai da wata ma'ana sai guda ɗaya. To shi wannan imamancin kamar yadda yake cikin wannan littafin na al'aqaidin imamiyya na Muhammad Muzaffar ya faɗi cewa shi imamancin nan kamar annabta ne. In kuma mutum in yana buƙatar in karanto nassin inda ya faɗa ta, in karanto nassin inda ya faɗa ta. Masha Allah. sun ce kamar annabci. Na'am. Yau wato lokaci ya yi ko? Na'am, ten minutes ka ya kai insha Allah in mun sake dawowa wurin ka ka ci gaba da ka aje maganan nan. Kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar. A Sheikh Musa Yusuf wanda ke da lakabi Asadu Sunna muryan shi kuka jinna ya saki nashi mintoci wato goma ya gama. Uh, yanzu za mu koma wurin Um, Sheikh Faruk shi kuma ya sake nashi uh, in ya gama 10 minutes mun komo back and forth uh, Sheikh Asadu ya sake nashi 10 minutes ko kuma sake 10 minutes mun rotate haka nan sannan kuma mu zo da listeners din nan ku kuma ku kawo naku uh, take da yake wannan bayan Allah sun zo ne su karatar da mu su na hujja ilimi kuma fact and evidence akan Kibla FM ba da bacin lokaci ba Sheikh Faruk ka kuma mutan duniya ana sauraron ka on Kibla FM. Sheikh Asadu Sunna ya yi wasu magaganu ya ce yana son kai kuma ka respond with wasu ayoyi da kuma hadisai a cewa ana saulara 10 minutes ka ya start right now. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء Uh, alaikum Sheikh Faruk Lainka very poor very very poor in bai ban gaya maka yanzu gaba mun tuce ka kenan da ka kare ba ji magan da ka fadi sai sa ba ka head up right away kaman kana coming very poor shi sa a go on a proceed yanzu nan salamu alaikum ana jin yanzu ko yanzu ana jin ka much better bismillah na'am naam a'udhu billahi السميع alim من الشيطان اللعين bismillahir بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب الله أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا تدائمته وعلى أعدائهم جميعا ومن فضائلهم من رهان أيام الساعة يوم الدين مع بعض tukwaruwan musulmai duniya duk gaba da ya ne karin na kwallon mai suna faruk ina gaida ku dukkan ku baki daya ina ce muku salamullahi alaikum to ina ji wannan shewar da muke na ilimin wato topikin da aka ajiye shine batun ainihin addini kan abin da yake zan mutum ake gina dukkan wasu abubuwan furu'i duka kanta ita ce usuluddin ainihin asalin addinin musulmi sai sa kan shi aka ce a yi magana ba kan wani abu daban ba an ce mu yi magana kan usuluddin menene shi shin din ya saba ma juna ko bai saba ma juna ba na'am to cikin an ya mu bari mu yi isbati na din me ake nufi da din na'am din ana ce usul a asal wato eh asal wato asal shay alladhi yubna al-furu' umur wato Shi ne ainihin gimshikin ina ga ce asali wato shi ne ainihin gimshikin da yake ana gina wato abu bisa kansa wato eh, ake gina wato shi ainihin furu'a na shanin musulunci bisa kanta to ita ce ainihin asali na musulunci na'am to idan muka koma cikin littafin babban malamin nan namu wato eh, Allama Tabatabai wanda yake ya wallafa littafin tafsirul mizan to cikin littafinsa alquran fil islam safa na 137 to ita fassara mun wato usul yana cewa usul din hiya majmu'atu aqaidiyya wa aqaid yajib al-insan yubna hayatahu ala asasiha assalamu alaikum wa hiya usul Shekaruk uh, network ka gaskiya in ba saya ba za a samu poor recording. Eh, a kokari. Eh, in ban gaya maka ba ka san na, na maka rashin adalci kenan. Ya kamata in bar ka sani tun yanzu nan kare ka kare 10 minutes nan pointin ka bi shiga ba. Ya ta ai kokari a magana direct kuma keeping shi close. Ah, ya hau Allah. Bismillah. To yanzu ya yi clear kadan. Eh, ya fito much better. Bismillah. Masha Allah. na'am allama tabatabai ke faɗi cikin littafinsa alkur'an fil islam to shi yake fassara mana me ake nufi da usuluddin wannan babban malamin mu ne allama tabatabai shi ke da littafi wato wanda ya wallafa tafsirul mizan yana cewa al usuluddin eh, yana cewa usuluddin hiya majmu'atu majmu'atu أساسية وعقائد يجب على الإنسان أن يبنى حياته على أساسها وهي أصول الثلاثة عامة في تقبيت التوحيد والنبوة والمعاد وعند الاختلال وعند الاختلال أحدها لن يتحقق آه، مفهوم آه، اتباع الدين To a takaice da yayin da Allama Toba Toba yake fari cikin wannan littafin sa game da batun shanin usuluddin yana cewa wani ita ce wato ginshiki wanda yake eh, hakikanin ginshiki wanda yake mutu ya kamata mutu ya gina um, addininsa ya gina rayuwarsa kan wannan ginshiki ita ce mai usulun salasa ita ce abubuwa asali guda guda su ne guda uku shi ne a tauhidu wal nubuwa wal ma'ad shine mai tauhid yadda da Allah wal nubuwa wal da kuma ma'ad sai yake gaba yake wa inda al-ihtilal ahadiha lan yatahaqqaqa din wa zan mutu wato ya saba ma wayan ga abubuwa guda ukun ga ɗaya daga cikin wayan ga abubuwa ukun ga wato yana ba da mafhumin cewa ne ya fita cikin sha'anin addinin musulunci wato me shin ba shi kan mafkulun sha'anin addinin musulunci dai ba shi cikin wato ana nufi ba shi cikin addinin musulunci wannan malumman mu kenan da suke nuna ne ainihin tauhidi to idan aka je cikin usuluddin kai sunnatar wa a duka sun tabbatar cewa abubuwa guda uku gani shine tauhid nubuwa wal ma'ad shine aka yi ittifaki bisa kanshi cewa idan mutu ka yarda da shi to ka zama musulmi wasu malumma ma sun tafi kan cewa guda biyu ne shahadatain لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الشيخ متو يزمه مسلمين نعم فعندما ركوما كان آه، بضم على أن النام ولا جسم الشهيد مرتضى المطهري في التافيس على عدل الإلهي صفا 55 جناتي وإن العدل والإمامة معا علامة تشيرة وي عدلتي لإمامة تاريخ واتو علامة علامة تشيرة واتو علامة a gane wannan shi dan shi'a ne wato alama ne na shi'a sai ci gaba yace inna usuluddin inna usuluddin al-islam salatatu amma ainihin usuluddin na musulunci guda uku ne kawai wanda musulmin duniya duk gaba ɗaya suka yarda da shi ita ce me tauhid yadda da Allah Allah Allah madaukaki sarki la ilaha illallah kenan wani nubuwa da yadda da manzon Allah yadda manzon Allah manzo eh, ma'aikin Allah ne sa'annan mai wal ma'ad shine komawa ranar tashin alkiyama a yadda da kiyama wato kiyama zai kai sai ce ma yace ne shi ma usulul mazhab a ashfi'i isnan wa huma al wal imama yace amma cikin usulul mazhabi na yan shi'a a ji da kyau cikin usulu na mazhabi na yan shi'a sun kara ne abubuwa guda biyu shine ne imama da ma'ad wannan usulul mazhabi ne wanda yake muhtassun ne da yan shi'a kawai to idan baka yarda da wannan ba shi ke fidda kai cikin shi'a amma bai fidda kai cikin musulunci wannan Sayyid Murtaza Al-Mutahhari ke fadi cikin littafin ta Al-Adl al-Ilahi safa na 65 sannan ayatul lahi ayatul lahi ruhullah al-Khumaini kuddisa sirruhu sharif cikin littafin ta Tahara ya subhanallah na'am ana jin na ko ana jin ka bismillah na'am cikin littafin sa Tahara na imamu kumaini kuddisa sirruhu juzi na uku safa 635 yake cewa fa innal munsaf min ar-riwayat anna ash-shahadatayn tamamu haqiqatil islam yana cewa abinda ake fahimta daga cikin riwayoyin da sun kazo duk gaba daya wato nan kaidar la ilaha illallah muhammadu rasulullah wato shine ainihin hakikanin islam shine ainihin akikarin musulunci wannan manya-manyan malumman mu muhakkikai malumman manya-manyan malumman suke magana game da ainihin usuluddin wato shi da wayannan gimshikai guda uku nan shine ainihin usuluddin sunnatan wa shi'a duk gaba da sun yadda cewa wannan shi ake nufi da usuluddin na'am wanga opening abin da kenan an ce kowa ya isbatin me ake nufi da usuluddin tsakanin sunna da shi'a maraga malamin mu ya riga ya so mu shiga cikin birninmu to wannan kuma na ga ya zo a wurin tambaya inda za mu masa tambayoyi sai yi muna bayani a wurin wannan insha Allah Kisa nan za mu gane cewa time na kai ne. one more minute in dai ka continue bismillah. Masha Allah to ina ji wannan da yake nuna muna cewa usuluddin a wurin shi'awa shine kawai a yadda da watun la ilaha illallah muhammadur rasulullah sa'annan kuma a yadda da ma'ad ranar tashi alkiyama amma yadda da imama da adal da adalan Allah to wannan muhtasun ne da yin shi'a kawai wannan yana daga cikin usulul mazhab aka malumu mu da yawa suka fani idan lokaci ya ba mu dama insha Allah za mu zakkara shi insha Allah na'am salamu alaikum masha Allah Sheikh Faruk mun gode da wannan wato response ka kuma da ka bayar wannan debate kuna sauraron shi live Kibla FM sunana Fuad Umar Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com a kan wannan website akwai programs da dama sannan wannan shiri kuma za ku samu kafi kan wannan website kiblafm.com ina ce sheka asadi suna kaji dan wanka shek faruk ya sassake shi kuma nashi magaganu ya karanta wani su littattafai ya wulga maka magana yanzu muna so kai kuma ka duki 10 minutes ka yi magana cikin maganan Sheikh faruk uh, ya yi yanzu nan ya so mu koma back to him uh, bismillah Sheikh ah, na ji da malam faruk ya yi allah ya taka masa da adresi amma kar ya manta abin da na karanto da baki ɗaya sun banda ayoyi da hadisi an banda ayoyin qur'ani wajen tabbatar da rukunin imanin da muke kai guda shida da shika-shikan musulunci guda biyar da ban ma faɗa hadisi a kansa da la'akari da sanin ne gurin dukkan musulmi duk maganar da na kawo a cikin littattafan su na kawo sannan ina so in ɗauki maganganun shi ɗaya bayan ɗaya idan ya faɗa haka ya zo a cikin usulul kaji a mujallabi na ɗaya ba littafin su bane shafi na ɗari uku da saba'in da biyu shafi na ɗari hudu da talatin da shida da mujallabi na biyu shafi na sha takwas da kuma amal na sadu da kuma biharun anwar wanda a wannan matsalan ya zo a cikin jiharar anwa ya fi guri goma da kuma surabul a'amal da kuma al-mahasi littafin su ne da kuma al-wasa'il da littafin ayyashi da dama daga cikin littattafan su wannan ruwaya da ta an kawo daga dai shi fara Sadiq suka ce ya ce wallahi law anna rajulan qama laylahu da wani mutum zai dinga ci wanda ya sama naharahu ya dinga azumi da rana wa tasaddaqa bi jami'i malihi bi sadaqa da duk abin da ya mallaka na dukiyarsa wa hajja jami'a daharihi yayi hajji duk tsawon zamanin shi wa lam ya'rif wilayata waliyyi in dai bai san wulayancin ɗaya daga cikin imaman nan guda goma sha biyu ba ma kana lahu an la haqqun fi tawadi ba ma yadda na a je lahira ya zama yana da haƙƙi akan Allah ya bashi lada akan aikin da yi sannan wala kana min ahalin imani kuma duk daga cikin ma'abuta imani magana ka da ka faɗa ka ce in mutum ya yarda da wa'ancan usul ɗin guda uku yana musulmi ne amma kuma wai tsara bin shi ta zama in shiya me yake kawo cewa idan an je lahira da aikin da mutum ne ya lalace kuma bai daga cikin ma'abuta imani wanda aka tashi a lahira bai daga cikin ma'abuta imani mai hukuncinsa musulmi ne shi ko kafiri ne ina so malam faruk ya bi tsoron Allah ya fito kaga abin da na faɗa na ce akwai saɓani ta ce ƙarya ne babu yanzu idan ma mun ɗaukar cewa guda uku ne farko tsakanin mu da muke da guda shida da kace kuma an yi ittifaki tsakanin ahlus sunna da shi'a Kada magana da ka faɗa ba gaskiya bane saboda duk wanda ya san sunna a duniya ya san arkanul iman ɗinsu guda shida ne sannan shika-shikan musulunci guda biyar ne Da lokacin da an yi ittifaki tsakanin ahlus sunna da shi'a ban san inda aka yi wannan ittifakin ba kuma akwai wannan ittifakin a littafin sunna kan babu ko a littafin shi'a ba wannan ittifakin sannan magana ta gaba da shi wato malam faruk ya yi shi wai idan mutum ya da wannan ya zama musulmi wallahi wannan maganar da kake faɗa ba gaskiya ba ne, sai dai in tafiya raka masu sauraron ka domin ku dama a gurin ku ku kaɗa kun ce ko ubacen na addini yana ginuwa ne akan tafiya sannan ita faru layan nan ga wannan littafin al'aqaidul imamiyya na Muhammad Rida Muzaffar ga abin da yake faɗa cewa wannan imamancin rukuni ne daga cikin wato usul ne daga cikin asuli na addini na san duk yadda ɗan shiya ya fara karatu a matakin farko wajibi ne karanta wannan littafin da abin da yake faɗa cewa aqidatu na fil imama yace na a ataqidu annal imama ta asalin min usul din mu shi shi'a muna kudurta cewa wannan imamancin asali ne daga cikin asali na addini la yi iman babu yadda za a imani da Allah ya cika illa bil i'tiqadi ha sai idan mutum ya kudurta ta wala yajuzu fiha taqlidul aba wal ahl bai yiwa a cikin ta mutum ya taqlidi da iyaye da wato daidaita wani marabbiyin da wanda suke masa tarbiyya ma amma duk yadda suka girma suka zama manya ya kawo har ya zo inda yake faɗa cewa wato wa ala hada akan wannan ne fa in fal imamatu ita wannan imamancin fa istimrar lin nubuwa ci gaban annabta ne wa dalilin ladhi yujibu irsal ar-rusul dalilin da ya wajabta Allah ya aiko manzanni wa bi'satul anbiya ya aiko annabawa huwa nafsuhu yujibu aidan nasbul imam da rasul wannan dalilin shine ya zama wajibi kuma a kafa shugaba bayan annabi yake fa lidhalika naqul anna al-imama la takunu illa bin nasb min Allah ala lisan nabi aw ala lisan al-imam alladhi tabda'u wannan dai cikin maganganun da suke rushe waccan maganar da kai ka faɗa sannan da kake cewa musulmi ne ai ba maganar da aka ainihin wato faɗa cewa a cikin almahasin da bihanun anwar ruwayar da ta zo cewa hatta kuna, waɗanda suke barin wilayata ali kharijin an islam sun fita daga musulunci sannan ya za ka yi da ruwayar da ta zo a cikin albasa'in a shafi na ɗari da biyar da kuma albihar a mujallabi na ashirin da hudu shafi na ɗari da ashirin da uku da mujallabi na ashirin da bakwai shafi na ɗari da tamanin da ɗaya da mujallabi na hamsin da hudu shafi na ɗari uku da tasa'in cewa an ce aljahidu ta Aliyu. duk mutumin da ya musanta wannan naɗin shugabancin da Allah ya ma'ali bin abu Talib ka abidu ne daidai ke da daidai ta gobe ya za ku ce kamar abidu wasu ne sannan wannan maganar da ka faɗa ya zo a cikin jiharun anwar a mujallabi na takwas shafi na ɗari uku da sittin da mujallabi na ashirin da uku shafi na ɗari uku da casa'in Mufid ya haƙaito ijima'i yake cewa wato lamma hasal ijma ijma'ul imamiyya ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma duk mutumin da ya mutum ɗaya daga cikin wannan imamanci har ya je inda yake fa huwa kafirun dalil mustahiqqun lil khulud fil nar yace kafiri ne shi har ne ne ya cancanta sai ya shiga wuta wannan shine abin da ya faɗa kuma abin da na faɗa na ce lalle tun farkon program wannan shine abin da ya raba ku tsakaninku da ragowar musulmi in ka zo ka tsara tabbatarwa ka faɗi guda uku sai ka ce wasu sun tsara guda biyu to wannan suka tsara guda biyu wa yake ka tsara kuma maganar da ta faɗa ta ce wannan dalilin ne ke sawa mutum ya zama ɗan shi'a ba musulmi ba kenan za a iya yin musulunci ko ba shi'anci idan wannan abin guda biyu da suka ƙara a addini bai daga cikin musulunci mai zai sa ba za ku ajiye shi ba a zo a kama musulunci gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce ya na allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kai matsaya fata kai a cikin littafin itiqadul imamiyya bi imamiha itiqadul mala'ika bi imamiha ali na al-muhaqqiq kabir nadi at-ta'i ya faɗa yace akan wannan imamancin ma fa har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah madaukakin sarki ya sayar da shi ya tambaye shi wannan ya zo a cikin wannan littafin nashi a shafi na ɗari da bakwai yace hatta nabi yus'al an wilayati ali yace hatta annabi akwai lokacin da sai Allah ya tsayar da shi ya masa tambaya kai wannan imamancin na sayyidina ali wasu ilal ne yawman an qawlihi ta'ala wa qituhum innahum mas'ulun ya ta wannan magana to abin da ya kai har annabi zai tsaya gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya masa tambaya akai sannan da inda ya kawo a cikin wannan littafin karkashin wa idza akada Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma da kuma wa idza akada mithaqahum wa minkum wa min nuhi cewa suka yi alƙawarin da Allah ya rika da annabawa ba ne wannan wilayar ce ta sayyidina Ali abin mamaki har yanzu wannan imamancin shi ne tsewa yake ne bai so ya fito amma ya san ba zai iya kariya shi amma ya san usul ne daga cikin usul na addini kuma ɗaya daga cikin maganganun manyan malaman su akwai Khomeini cikin maganganun da Khomeini ya yi daga dama daga cikin malaman su a kan wannan matsalar a taƙaice suna da aƙidar duk mutumin da bai yarda da wannan imamancin ba to babu yadda za a in an je lahira da zama daga cikin ɗan aljanna yana daga cikin ƴan wuta da maganar da kuma ya daga cikin maganganun shi wannan ya zo a cikin littafin ainihin wato Tumaini wato al-Mabkur yace wa min al-ma'lum anna hadha al-amr yaktasu bi shi'ati ahli al-bayt yace yana daga cikin abu ne wannan abu ya ke tsanci in shi'an ahli al-bayt wa yahrumu anhum an-nas al-akharun ko ya yahrumu anhum an-nas al an haramta mu wasu mutane na daban لأن الإيمان لا illa إلا بواسطة عليم illa bi wasitati wilayati ali babu yadda za a yi imanin mutum ya tabbata fa sai idan wato wulayanci na sayyidi ali shi ne a tsakiya minal al ma'sumin al sadirin sai yace bal la yaqbalu allah la la yaqbalu al iman billahi wa rasulihi min dun yace babu yadda za a yi duk yadda kake da imani da Allah da Annabi Muhammad Allah ya karbi imaninka in ba ka yi ima da wannan wulayancin ba kuma in in wulayancin nan bai da muhimmanci dan me kike buɗe tashoshi suke da sunan wulaya wulaya wulaya din nan da haka ni abin da nake cewa wannan abubuwan da na karanto a cikin littattafan ku na karanto su kuma na ce tun farko mun saba da ku kuma yadda yanzu ka ce rukunin imanin ku guda uku ne wanda aka yi ittifaqi a kansu wanda yadda ka faɗa mu ba haka bane duk wanda ya san sunna ko islamiyya yi ya san shi usulul din na addinin ahlus sunna abu ne guda shida kuma annabi ne ya faɗa kan ya tabbatar yake an ci umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir haka ina so ya fito mu magana ne har yanzu dan ba mu fara magana ba assalamu alaikum ah, kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar a Sheikh Musa Yusuf da kuma a Sheikh Faruk suke a ah, debate dialogue kan Kibla FM very serious yanzu aka suma domin akwai so much more kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com shek faruk ina ce ka ji wato maganganu da ya fito bakin sheik musa yusuf asadu sunna na so ka kuma ka duki 10 minutes ya so ka respond to abin da ya fada bismillah na masha Allah na je mun ji malam eh, asad sunna insha Allah in <laughs> abin da ke ciki ne ina ji yawancin malumman salafiya ba su kokari suna karanta littattafan yan shi'a sai dai idan suka ga wasu abubuwa rubuta su shi su masu doki suna zata cewa itikari yan shi'a kenan amma cikin zattuttukan da yayi yi game da batun cewa wanda ba su yadda da a'immanmu goma sha biyu nan baka yarda da su ba wilayan su ba da shi kahuri ne wannan ga zan bashi jawabai guda biyu jawabin farko wannan jawabin nakdi kenan zan bashi na'am jawabin nakdi idan su ma cikin littattafan su sun yarda cewa wanda bai yarda da imamanci a Abubakar ba shi kahuri ne to wala Allah malam bai sani ba bai taba karanta wannan cikin littattafan su ba kuma ko kuwa a ya karanta ne amma la'alla tadlis bai son ya gaya ma al'umma ne na'am amma da yake wannan suna daga cikin da su amma mu ba mu tuhumar su cewa abinda duk gabarin suka yarda da shi kenan la don ba dukkan su yarda da shi ba sai zan ga wani abu kadan cikin littattafan mu